واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويكفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور مهدفاتها فإن كل مهدفة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار بايحك ينقوى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كما يجمك سابا آتي قبل كراتمنا تفسير أولنا مسلاتين ترانسفورما a yau talata tara ga watan ramalana hijira ta manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga makka zuwa madina tana da shekara arba'in, wanda ya zamo daidai da goma sha hudu ga watan mayu miladiyar annabi isa ɗan maryam alaihi salam tana da shekara dubu biyu da goma sha tara. Zafin mu ci gaba ga wata takarda guda ɗaya wanda na ga tana da muhimmanci ya ce malam ni ne nake yi wa mahaifiyata salamu alaika ayyuhan nabiyu wa rahmatullahi wa barakatu da nufin Allah ya tsare ta daga azabar kabari kuma na jima ina yi mata tsawon shekaru shida da watanni da rasuwanta amma ban san hakan ko ya dace da koyarwar sunan annabi ko bai dace ba domin na ji a tafsirin wannan shekarar cewa aiki a yi shi don Allah kuma ya dace da sunnar manzon Allah shine nake son malam ya yi mun sharhi kan haka to shekara shida yana yi da watanni salamun alaika ayyuhan nabiyyu eh wa rahmatullahi wa barakatu abinda da yake karantawa mahaifiyarsa kenan shekara shida da wani abu da rasuwanta shin ya yi daidai ya aka yi zai ya yi daidai ko bai ba bai yi ba saboda me don a yadda ake karantawa ma salamun alaika ko assalamu alaika ai ina jin yankin tahiya ya dauko assalamu alaika su haida sai ce assalamu alaiki wajen ayyuha biyu sai ce ayyuhan ummi ba zai kara da haka ma yi masa sauki eh, sai ce ayyu ummi da kuma mai wa rahmatullahi wa barakatu to gaskiya a takaice yadda yanko wannan ba daidai ba ne ai akwai abu mafi sauki iyaye idan sun mutu ko ba su mutu ba za a karanta musu a cikin addu'o'in yau da kullum Shi shine rabbi irhamhuma kama ne fagira wannan ma fi sauki fi sauki akan wannan wannan fi wahala wannan yin gutsuro wani abu ne na tahiya alhali ga lafiyayyar addu'a sai in ba za ka iya yi da lararci ba aka ce ka yi da yarenku saboda haka an gasance ka iya sai ka yi da an yanzu waye zai dan kwatanta mana tun da an gasa sun yawa nan ba zan ce da farfanti ko da filatanci ko da gyaranci ba amma da an gasance ya aine mutum zai addu'a ya ce Allah ya gafata wa iyayena babu wani wanda zai tanka to da sayan cifa wane ne ba sayi a nan <laughs> eh ga gado ana da kaucewa eh amma idan za a dan faɗa mana mu ji dan sample din saboda haka ko da wani yare kana iya yi don ba za ka iya da larabci ba to kar ka je ka yi shirme saboda ka yi da yaren da ka fi iyawa dama abin da ake bukata ne Allah ya gafarta musu Allah ya ji kayinsu wannan kuwa an ce ko da ba su mutu ba za ka yi musu wannan addu'a saboda haka ko mutum bai mutu ba za a ce Allah ya ji kayinsa domin ana tare gaba ne ko a duniya ne ma Allah ya ji kayinsa zai samu saukin rayuwa musamman ma yanzu yadda ake shan wuya saboda haka addu'an da ya kamata ka yi tun da har ka yi ƙoƙari kayan ko addu'a daga tahiya to ka koma ayan qur'ani rabbirhamhuma kama rabbayani saghira in kuma kana son ka bata ita kadai ce to sai ka ce irhamha kama rabbatni saghira in kuma shi kadai ne sai ka ce irhamhu kama kama mele kama rabbani eh, in ka ce rabbayani su biyu kenan rabbani shi kadai rabbatni ita kadai to amma yadda ayan ta zo haka ya kamata yana iya yi wa ɗaya ya rasu ɗaya bai rasu ba sai ba yadda za ka yi ka raba addu'o'i ka raba su gida biyu ka ce bari ka yi ma wannan yana raye bari ka yi ma wannan tana mace a a haɗa su duka ka ce rabbi rahamhuma kama rabbayani sagira saboda haka idan sun mutu Allah ya gafarta musu idan ba su mutu ba Allah ya ji kayin su haka lamarin yake to wannan abin da ya dace kenan kuma gara da yi wannan tambaya don ba mamaki za ka samu mutane da yawa suna aiwatar da haka wani kuma zai ka samu a shekarun baya shi bai damu da karatun ba duk karatun da yake ma ba zai saurara ba sai bana ne Allah ta'ala ya taimake shi kaga ya gane ɗaya daga cikin kurakuran da ya ɗauki shekara shi da ko kusan bakwai yana yi to dama lokacin da ka gane kuskuren ka idan ka gyara to falillahi alhamdu wal amma rashin ainihin ganewan saboda baka zama a wajen karatu kullum kana banki kana biyan kuɗi ko kullum kana harkokin siyasa ko kullum kana harkan kasuwa a zo a saya a kai ma ka sayar ko kullum kana zama a majalisa kun san haka kawai waɗansu su kirkiro majalisa wajen shakatawa da safe ya fito da yamma ya fito da daddare ma ya fito aikin kenan kamar yadda waɗansu ke a ƙasashen larabawa sai ga mutanen mu sun je ba sa aiki a ɓoye a ɓoye sai dai su yi ta larabawan da suka riga suka yi kuɗi hira dama yana tabbaci ba zai fito ba sai irin la'asar din nan yana sallar la'asar sai a kafa tebur a ta kawo shayi suna ta ɗirkan shayi in an yi sa'a aka yi kiran magariba su je su yi an yi isha'i ma su je su yi su dawo ba za su bar wannan waje ba sai karfe biyun dare ko karfe ukun dare sannan za su bar wannan waje to kaga mutumin da ya shiga gida karfe uku ko karfe hudu ya kwanta wanda kai ka riga ka yi channel 1 channel 2 din ma ba za ka dauki lokaci ba don ne kai minti 30 ko awa daya to zai je kwanta ya tabbaci ba zai sake fitowa ba sai washi gari kuma da la'asar ɗin zai sake fitowa kuma za ga waɗannan kullum suna nan ni na ga da waɗansu ma wanda kullum aka fito suka zo suka zauna akwai ɗan kuɗin da ake ba su saboda haka jagororin majalisar su riga sun gane in ka zo kana da wannan kuɗi in baka zo ba baka da shi sai ga mutane suna ta bata lokaci ana ta karatu ana ta bayanai to su rediyon ma ba za su saurara ba taɗi kawai za a yi sai ana ta maimaitawa ana ta maimaitawa Shi ne kawai za a yi in kaga mutum bai fito ba to ba da lafiya ne Allah ya sauwake saboda haka yana da kyau a rinka sauraron karatu ko da ba halarci wajen da gangan jiki ba akwai kafafen watsa labaru da social media eh, wanda yadda ya dace ma a yi amfani da su kenan sun kun san social media a yanzu sai a hankali domin karya ta fi yawa da ainihin kururuta abubuwa sannan nan ne za ka ga marasa kunya marasa mutunci marasa tarbiyya to mu kai hankali ba sai su lalata maka al'amari ba kowane labari ne za ka gani a social media ka ɗauka ka watsa ba saboda yanzu an mayar da wannan hanyar propaganda sun sau dama za a faɗa sai bayan an kwana biyu sai ka gane karya ne kai kuma ga ka gwanin ainihin layin da kuma turawa to ina ruwanka a irin wannan ne ake tura jabun addu'o'i farko farko ramadan din da akwai addu'an da aka tura ta aka ce wai duk wanda ya ga wata ga abin da zai fada haka kai yi ta tutturawa har wal din mu ma aka turo na ce to ai wannan bai inganta ba ko akwai hujja babu hujja ha kawai wani in ya zauna ya tsara magana da turanci ko da larabci ko da menene sai gana ta watsawa ga abu mai amfani baka watsa ba kana ta watsa shirme da yake kai data bai dame ka ba daman baka iya rike wayan ba baka san tsarin ma yadda yake rike wayan ba maimakon kai amfani da shi wajen yadda zai amfanar da kai amma ina a akwai masu wa'azi waɗanda aka yadda da su wanda an san zai yi wahala su faɗi ainihin shirme ko su faɗi shiririta wanda kullum za ka rinka ganin su a cikin wayoyin a hanyar social media to ka saurare su mana ka saurare su ya fi maka alheri to don haka a yi ƙoƙari a yi takatsantsan a yanzu Allah ta'ala ya hore mana hanyoyi daban-daban na samun ilimi na fita daga jahilci da kuma ainihin shirme saboda haka ya kamata mu yi amfani da wannan dama kada mu je lahira Allah ya tambaye mu mu rasa amsan da za mu baki Allah ya kare mu a yau insha Allah ta'ala a cikin wannan muhimmiyar sura suratu Ibrahim alaihi salam za mu tashi daga aya aya ta nawa don na gagana gane ainihin nambar hmm, eh? ashirin da takwas hmm. eh, na ga kamar talatin da takwas ishirin da takwas na ke tarar da ni eh, azumi ya tura dama wani ya ce an fara da goma wuya ne to goma zakiyan kuma na mene ne eh ai to da abinda suke fala a social media nake ganin suke abin nan wai wannan azumin bana an fara da goma wuya to goma tsakiya kuma na menene ne eh, eh, oke to Ba Allah ya kyauta yasa na ga wani ma yana nasiha wani malami ya ce a abinda za a faɗa nan ba in dai kaman wasa ne ko wani abu wannan da sauki amma ka ce kai kullum har kana ɗaukan hoton ka kana gwada ga yadda kalar mai wannan baya da amfani mun yi magana kan wannan mutum ya tafi aikin umra ya je ya ɗauki hotonsa ya je aikin hajji ya ɗauki hotonsa yana sallah da daddare an kawo wuta ya dauki hotonsa yana watsawa a duniya ma ba kake sallan ma yahuda wanda suka yi fon din tun da kana ba su labarin duk abin da kake yi ko abin da kake ciki ko wa Allah ne kake sanar da ki cewa ga abin da kake yi to tun kafin a haifi uban wanda ya yi fon din ai Allah ya san ko menene yake gudana eh don karin fali wancan ku ce zagi ya kai shi yasa muka dawo wannan Allah ya kyauta to za mu tashi daga aya ta 28 ayan da Allah yake cewa alam tara ila allazina baddalu ni'matallahi kufra a'udhu billahi minash shaitanir rajim بسم rahmanir الرحمن ألم تر إلى الذين بدلوا نعمة الله كفرا وأحلوا قومهم دار البوار جهنم يصلونها وبئس القرار wannan aya tana ba mu labarin waɗansu mutane ne wanda Allah ya musu ni'ima sai suka canza da ganganci sai kuma Allah ya canza musu yanayinsu kusan kullum idan aka karanta wannan aya mukan tuna da halin da najeriya ta fada a yanzu saboda yan aka maka fassara za ka gane haka alam tara na ladina ne ni'matallahi kufra shin baka ga ko baka san mutanen da suka canza ni'imar Allah da kafirci da butulci ba sai kuma Allah bai kyale su ba me ya mutu shine wa halla wa hallahum sai Allah tabaaraka wa ta'ala wato wa ahallu qaumahum daral bawar suka jefa mutanen su ainihin gidajen halaka sun canza neman Allah da kafirci suka jefa mutanen su gidajen halaka suka koya musu barna da ainihin sabon Allah subhanahu wa ta'ala Allah ta'ala ya ce to sai muka yi musu sakamako jahannama ya sulaunaha wutan jahannama ne suke shiganta suke ɗanɗana ta sal, salƙarar lalle wannan matabbata ta yi muni kwarai da gaske to mai yiwa wani ya ce ana maganan duniya kuma an koma lahira to ai ko yanayin da waɗansu suke ciki a ƙasan nan ya fi jahannama eh a wajen su fi jahannama da ba su je jahannama suka gani ba ba su je jahannama suka gani ba akwai yankin da yake a nan Najeriya kullum sai an yi kisa kullum sai an zubar da jini yanzu kai in kana wannan waje hankalinka zai kwanta ai ba za ka iya zama ba wala Allah gaskiya ne ko ba gaskiya ba yadda ake gwada hotunan mutane maza da mata da dabbobin su suna ta fita sun kun san irin wannan ma sai an yi a hankali wajen yaɗa shi sai kai a hankali don kwanakin baya aka ce akwai hafsan sojojin ina ne wai ga inda aka sa shi kaza kaza aka zo aka tura sai daga baya sai masu bincike suka ce a wannan wata kasa ke daban aka nemi a hada to ga in kana ganin irin waɗannan ka ce ai haka ne abin yake to karke zaka fada cikin kuskure tunda ya ayyuhal ladina amanu in ja'akum fasiqun bi naba'in fatabayyanu an tusibu qauman bi jahala fatusbihu ala ma fa'altum nadimin abinda Allah ya umarni kenan duk lokacin da aka samu irin wannan al'amari na aminci ko na tsoro Allah tabaraka wata'ala ya ce su mayar wa shugabanni da sun mayar musu masu bincike sun yi bincike sun gano hakikanin abin to za a samu saukin al'amura to saboda haka ba kowane hoto ne za a gwada a ce kaza kai kuma ka yarda da shi ɗari bisa ɗari ba balle a yanzu ana iya sai ka ga ɗauko mutum an yanke kansa sai a ɗauki wani kai sai a jona masa in aka ce kaza ko a samu wani mutum mai mutunci sai a haɗa shi da wata mata karuwa sai a haɗa su a manna su waje guda kai kuma kana gani ka ce subhanallahi yanzu ashe yanzu wane ashe malam wane dan iska ne daga nan kawai masu haɗa hotuna ne suka hala to amma dai tabbas yadda muke jin labarai yadda waɗansu suke wato gaskiya su a wajensu ma kamar cikin jahannama suke to me ya haifar da haka saboda gangancin da mutane suke yi wani lokaci ba lallai sai shugabanni ba a'a kaga wani lokaci talaka ma da kake gani a can gefe shi ma ba karamin matsiyaci bane Tun wani in ya take tsiyan tsiyan da zai yi to sai ya shafi kowa da kowa saboda haka shugabanni suna da nasu manya suna da nasu su ma na kasa ko talakawa suna da nasu kowa yana da nasu a Najeriya nan to idan ka dauka alamtara ilal ladina badalu ni'matallahi kufra wa halu qawmahum daral bawab yanzu ka dauko misalin zamanin Shehu Shagari a Najeriya in baka sani baka tambaya lokacin da tafiya aikin hajji ina jin ana bayarwa naira ɗari uku ne ko mu karshe karshen da muka samu zamanin ke wuce gari karshe karshe tafiya aikin hajji ina jin naira ɗari uku ne ɗari uku ne ko aha naira na ɗari uku da hamsin to ɗari uku da hamsin ko ɗari biyu da hamsin haka dai a tsakani eh a lokacin mamu abinda muke ji ake faɗa ana ce jirgin yawo jirgin yawo ba shine international ba in aka dauke ka daga nan kai ka Nijar ka sha iskan su tukuna sannan sai a dauke ka yi da kai Saudiya to ka hau jirgin yawo akwai jirgin da in aka dauke ka daga nan kawai za a wuce da kai Jidda a je a ajiye ka wannan kuma ba jirgin yawo bane saboda haka wanda zai kai ka Nijar ko ya kai ka Ingila da yake mafiya yawa manyan lokacin Ingila suke tafiya mutum sai ya je ingila ya kwana biyu ya huta ya more daga can kuma sai ya yi saudiya in ya sake dawowa ya ga dama ya ingila ko ya yi dubai ya yi sayayyen da zai ba ma zai ya saudiya ba sannan sai ya dawo to kaga dole a samu bambancin kuliya ma duk da haka ɗari uku wannan naira ɗari ko 350 yanzu kudin kujera naira miliyan ɗaya da rabi ne haka ma ba tabbatar ba saboda hukumar alhazaifa ta faɗi adadin kuɗin da za a bayar ba yana iya yi a samu ragi yana iya yi a samu ƙari kuma ka san za a samu ragi zai yi wahala ya kasa sosai a ce dawo ɗari uku da hamsin naira ɗari uku da hamsin kamar yadda yake a zamanin shehu shagari rahimahullahu ta'ala yana da wahala to kar mu je da nisa waccan na manyan mutane ne su ne wanda za a ga mutum ya fitar da ɗari uku ukun ya bibbiya wa mutane da yawa to mu dawo buhun shinkafa wanda ake kawowa daga ingila wanda idan aka bude ba za a wanke ba daga ainihin buhu sai tukunya kuma idan ka ci abincin za ka ji shi da daɗi rana buhun shinkafa a wancan lokaci nawa ne buhun shiga nawa ne mu a lokacin da muke yara ƙanana mun sayo buhun suga ba sau ɗaya ba ba sau biyu ba buhun siga abinda muke kaiwa shi ne muna kaiwan sulai biyu ko da sisi ne haka muke kaiwa sillai biyu da sisi yana yiwuwa ma kana zuzura mun ido baka san silai ɗaya ba dun ba gane silan da ake magana ba wani lokaci idan mun kai silai biyu da sisi shine sai a ɗan ɗauki taro ko a ɗauki wani abu sai a bamu shi yasa kullum muna Allah Allah ainihin wato shugan ya kare domin aike mu kuma mu mun samu wani abu kuma a lokacin za a zo a ajiye buhun shuga duk gidan idan aka dama kunu ka ɗebo kawai zaka zo jikin buhu ne ka ɗibi suga yadda ya maka kai yanzu ka tashi ka samu a gidan ku ana haka mai yi tsammanin ko gidan gwamna haka ake yi ba sai dai a kawo maka shuga ɗan ferret haka nan a ajiye in ya kare kafin a kawo sai ranka ya ɓaci sai dai ka sha kunun haka amma da buhu ake ajiyewa gidan talaka buhun suga za a ajiye kawai kowa ya ɗibi kununsa ya zo ya ɗibi suga yadda ya ga dama wannan zamanin shehu shagari ne kuma ya riga ya wuce shadda wannan da kake gani wannan jabu ne don na zamanin shagari shadda idan aka saye ta aka ɗinka ta shekara ashirin idan ka ɗauko ta ka wanke aka goge to za ga tana kyalkyali ne ana kiranta yar ingila shi yasa har yanzu a ko waɗansu mutane ko kano ne ko ina ne ko lagos masu ainihin ajiya za ga wani har yanzu tufafin da yake sawa gashi ya tsufa amma sai ka samu yadi ne tun na zamanin shehu shagari yanzu babu irin su wannan na buga mana misali ne da abin da yake kusa kusa tun da ban san bayan wannan ba ko kafin wannan ba ban san zamanin murtala ba ban san zamanin abin nan yakubu gawan ba balle kuma a ce zamanin su sardauna amma dai mu abin da muka sani shine karshen zamanin shehu shagari saboda haka abin da kake gadara da shi a yanzu so za ka samu a wancan lokaci ma na talakawa ne ina jin akwai lokacin da aka zo a karshe karshen sa ne aka ba da ma'aikata bakin motoci ana kiranta bana ba harka to yanzu kuwa bana ko da harkan ma ina jin ba za ka same ta ba ana kiranta bana ba harka wallahi akwai wani tsohon headmaster mu da aka baki yana lallabawa wato in yazo yana tafiya da mota a cikin gari kai da gudun ka zo zaka wuce shi gaba daya amma haka ya ta lallaba abinsa shi yasa kun san dole ire-iren waɗannan abubuwa mutum ya kiyaye su ya haddace su a kai kuma a lokacin ma za ka je ana ta kuka ana ce abu kaza kaza ne to wancan motan da ake kiranta bana ba harka ina jin da aka ba da ma'aikata a nawa aka ba su to naira dubu hulu kuma dubu hulun nan fa za ka biya ne a hankali a hankali a hankali ko da yake an ce motocin iri-iri ne amma mu da muke ƙauyuka abinda muka gani bana ba harkar nan wanda a yanzu ma ni bana ganin samfurin ta sai dai kawai tsofi daga cikin su wanda ake lodin timatir da alayyaho ka duba ka gani motocin tun na da ana lodin timatir da alayyaho to ai ka dubi ko da irin waɗannan motoci na gwamnati motoci na gwamnatin zamanin shagari su ne yanzu za a gan su kyakkyan ko za za ka yi ta dukansu da guduma ne zai yi wahala su ainihin mogaɗe kamar yadda motocin wannan zamani suke mogaɗewa wanda aka yi su da aluminium to akwai bambanci alam tara ila allazina badalu ni'matallahi kufra wa ahallu qaumahum daral bawar ka duba ka ga yadda mutane suka canza ni'iman Allah da kafirci suka ki godiya shikenan sai Allah ya jefa su gidan halaka ko suka jefa mutane su gidan halaka ga shi yanzu komai ya linkulin kumbalinkin wannan bana ba harka yanzu zaka saye ta a yanzu da naira dubu hulu to yanzu kuma miliyan nawa to kaji la haula wala quwwata illa billah ko jaran aikin haji mun fala buhun shinkafa can zaka bada sulai uku ko sulai abin nan sulai uku a baka buhun shinkafa yanzu kuma yana jin dubu goma sha takwas ko dubu sha tara za ka ɗauka ka bayar wannan din ma ba mai kyau sosai ba ne domin akwai shinkafan dubu goma sha shida sha bakwai sha takwas idan ka sayo ka kai gidan kan baya a hankali ban an dafa sai ka ji kasa a ciki saboda kamfanonin kowa ina ma za ka iya samun su a gokaru ma an yi kamfanin casan shinkafa eh to kaga yanzu abin maganin ingila an dawo gokaru akwai aiki kenan to haka abubuwa suke tafiya to waɗannan abubuwan lura ne daman Allah tabaraka wata halin an kauce masa to shikenan shi kuma sai ya canza da abu mumuna yasa ka ce wa azana rabbukum la in shakartum la zidannakum wala in kafartum inna azabi la shadid mun ambace shi a can baya kaga mu mun fara aiki albashin da ake bamu naira 450 shine farkon albashi amma mun taki mun samu yayin mu albashin da ake basu shine naira 55 zuwa 75 ina iya tunawa akwai waɗansu 'yan uwana da suka fara aiki sai da suka yi watanni uku duk wata idan suka karbi waɗannan sulallan a ok naira na nawa na fada a ina ganin bai kai naira ba ko ko sulai ne ana ba da sulai hamsin ko sulai saba'in da biyar bai kai naira ɗaya ba ma kenan eh so a lokacin za ku zo a raba shi ccc da kwabo kwabo za a raba CCC da kwabo kwabo idan aka raba sai a mana list in sunaye yasa aka samu dole muka koyi boko tun muna kanana kafin ba mu shiga makaranta saboda za a yi lis sai a rubuta saboda haka za a koya maka ka je gidan wance ka bata kaza gidan wane sai da aka yi watanni uku cur yanzu za ka zo ka fara karban albaki naira dubu talatin ko hamsin sau nawa ka rabawa danginka a wancan lokaci sai sun yi wata uku suna rabawa sannan kuma abin da ya rage a ce wai silai biyu ne da ainihin kwabo biyar silai biyu da kwabo biyar din nan sai ya sayi abin da zai yi wata guda da shi babban gwangwanin madara babban gwangwanin milo sannan kuma kaga ya sayo waɗansu biskit hakan nan wanda yana jin ko daga ingila ne ko daga isra'ila ne ake kawo su wallahu alamu sai ga mutum ya saya ajiye ya sayo shinkafansa da waɗansu abubuwa wannan silai biyu da sisi zai masa wata guda shi yasa in ayin ya sake samun albaki ya dauki wato silai biyar ya raba shi ne kobo hamsin ko ya dauki kobo hamsin ya raba ba zai dame shi ba ai kaga akwai bambanci muna faɗin wannan kamar 1980 81 82 83 1980 81 82 83 to yanzu muna 2019 idan ka hada shekaru nawa kenan eh to shekarun da yawa 39-40 ta gaba yi nisa sosai ba alam tara na baddalo ne matallahi kufran wa ahallu qaumahum daral bawar jahannama salaunaha saboda haka hutun jahannama za su shiga kamar yadda mu ma muke cikin shafu jahannama Allah ya sauwake wa bi salqara wannan matabbata ta yi muni kwarai da gaske وجعلوا لله جد هكا وجعلوا لله أندادا ليضلوا عن سبيله قل تمتعوا فإن مصيركم إلى النار وجعلوا لله أندادا جد هكا سيسنا سنيا وألا كيشيوي سن سنيا وألا كما سنا سنيا وألا yanzu ga shi hatsarin da ake ta shiga amma maimakon a dawowa bi hanya ba za a dawowa bi hanya ba za a dawa bi hanya ba idan mutum wa'azi yake yi ran da shi ma ya samu dama sai ga ya bata gaba daya ka neme shi karasa rasa idan mutum shi dan kare muradu ne ana kiransa kwamare to kwamare din talauci ne yana samun kafa to wallahi sai ka nemi kwamare dan tin nan ka to ina za mu je ina za mu je kamata ya bi hanyar gyara amma ina wanda ake tsammanin za su gyara ma sai su lalace wajalu lillahi an dadan an sabilihi sun sanyawa Allah kishiyoyi domin su bace gabarin hanyar Allah eh kul musu ta tamattabu to ko da kuna jin daɗi, kuna walwala to ku ji dadi inji Allah fa inna ko Allah bai kama ku a nan duniya ba mu koman ku huta ce Allah ya tsare mu qala al-bukhari imam al-bukhari rahimahullahu ta'ala yace qawluhu alam tara ila alladhina baddalu ni'matallahi kufra yace alam ta'ala yace shin baka sani ba wannan mun sha bayani akai ay alam tara kaifa fa'ala ko kaifa da raballahu matsalar alamtara ilallazi na kharaju min diyarihim saboda haka alamtara alamtara suna nan da yawa abinda ake nufi shine alam shin baka sani ba kun san wannan wani ilimi ne na tafsiri ake so a koya mana domin waɗannan littafai da muke karantawa suna tafiya da ire-iren waɗannan abubuwa a ka'ida kafin mutum ya zo ya fara tafsiri sai ya karanta waɗannan akwai abinda da imam bukari ya zakuro akwai abin da imam muslim ya tsakuro akwai wanda sauran malamai su ma suka tsakuro ko kuma in kana so ka samu littafai wanda suka hada qur'anic sciences su ne wanda ake kiran su ulumul qur'an to mutum zai iya samun littafai mai shafi 200 mai shafi 400 mai shafi 500 mai mujalladi daga daya har uku har mai hudu akwai ma mai guda biyar to kaga in ka karanta gaba daya to sai ka zo misali ka yi tafsiri to anan zai wahala ka samu wata aya wanda za ka samu za ta baka matsala wato duk lokacin da ka karanta aya ka san yadda zaka fasara ta saboda me saboda ka karanta yadda magabata suka yi bayani akan ta wannan ilimi yana da yawa kwarai da gaske kuma yana da yana bangarori iri daban-daban shi yasa za ga tafsiri yana hada abubuwa da yawa wannan aka zo sai dai ayi bayanin da ya sawwaka sannan sai a ci gaba har zuwa lokacin da bayan waɗansu shekaru kuma za a sake dawowa kan waɗannan ayoyi su ma a sake maimaita su da yake shi alkur'ani yana da daɗi ko yau aka fassara maka aya gobe in aka canza da wani salo jibi ma aka canza da wani salo ko gata da titta da tittata aka canza da wani salo to za ka iya fahimta cikin komai wato cikin sauƙi kuma za ka ji daɗi ba za ka kosa ba saboda wa khairu jalisin la yumallu hadithuhu wa tardaduhu yazdadu minhu tajammula saboda alkur'ani shine littafin da zaka yi ta yawan maimaita shi ba zaka kosa ba in dai ka gaji ka ajiye shi to ka bada awa ɗaya ko awa biyu ko awa uku kuma zaka ji kana sha'awa ka sake sauraron alkur'ani ko idan ba za ka iya karantawa ba kana sauraron karatun alkur'ani musamman ka haɗu da muryan wanda kake so ko wanda ka gamsu da karatunsa to ka sashi a hankali a hankali kana ji to za ga wannan ba za ka taɓa kosawa ba kuma in kai sa'a a dalilin haka kai ma za ka samu ka haddace yadda wannan din ya haddace yake yi to haka kai ma za ka haddace kana yi saboda me wala qad yassarna alqur'ana lizikri fa hal min muddakir Allah ta'ala yake mun riga mun sauwake alqur'ani ga tunatarwa da hadda da kuma ainihin fahimtansa shin akwai wanda zai haddace shin akwai wanda zai saurara shin akwai wanda zai fahimta to ya saurara ya fahimta sai Allah ya taimake shi saboda haka shi yasa wani lokaci za ku gana kawo mana fassaran kalma ko kuma a kawo mana fassaran jumla ko kuma a kawo mana hadisin manzon Allah wani lokaci a kawo ma waƙan larabawa da alkur'ani an saukar tafi da larabci ne kuma waɗanda suka yi wake-wake na larabawa a can kadara ko yana da kyau ko baya da kyau wannan sun gwada yadda suka yi wasa da harshen su saboda haka yana da kyau a karanta domin saboda in karanta aka haddace za a fahimci fassarar waɗansu abubuwa amma abin da suka yi na iskanci ko na sako ba ruwanka da wannan sai ka kauce masa kai ma kada ka daɗa ainihin lugwigwi take to a nan har ila yau mala ya kawo mana albawar menene albawar yace alhala tunda an cewa hallo qaumahum dar albawar suka jefa ko suka afkar da mutanen su gidajen halaka ko gidan halaka to albawar shine alhala bara ya furu bauran wa qauman bura ay halikin mutane waɗanda suke halaka ko kamar yadda aka bada bayani a wata aya daban ana fa sami'a ibnu abbas lalle afa bin raba ya ji ibnu abbas yana cewa alam tara ila alladhina badalu ni'matallahi kufra shin baka ga ko baka san waɗanda suka canza ni'iman Allah da butulci da kafirci ba qala kufaru kuffaru ahli makka ce waɗannan kafiran makka ne lokacin a makka da duk tsoronsu su ake ji kafin zuwa manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam abubuwa da dama sun faru saboda kiyaye birnin makka lokacin da abraha ya zo zai rusa ainihin makka duk rundunan da ya ɗebo ba ba za su iya tare shi ba shi yasa tun daga inda ya kaso sai da ya zo har birnin makka ba wanda ya sha gabansa domin duk wanda ya sha gabansa zai murkusa shi to ka san irin wannan an ga mutum yana da yawa to ko da kan barna yake inda yana da jama'a da yawa sai ga kowa ma ya zo yana bin sa haka suka yi ina zai je zai je rusa ɗakin kaba zai je rusa ɗakin kaba eh to to amma gashi ya zo da rundunoni da yawa kowa bin sa yake yi sai ga wanda bai yadda ba ma yana shakka ya yi rakiya ashe Allah tabaraka wa ta'ala yana tara su ne duk zai watsa su don abin da suka sani tun farko a cikin zuciyarsu ba su yadda cewa abraha zai iya rusan aikin kaba ba amma yadda aka gan shi ya zo da runduna mai yawa ya kamo hanya suka cewa to bari su bi shi kamar sun miƙa wuya kenan a fili sai sai kuma Allah tabaraka wa ta'ala ya gwada musu aya ya gwada lalle ɗakin ɗakinsa ne kuma ya kare ɗakin da mutanen da suke gefen ɗakin saboda ma tsabar rigima tunda ba samun giwaye a wajensu a can kasashen laraba giwaye ba sa iya zama sai dai raƙuma to giwaye ya sa a gaba da babban giwa yana jagoranta saboda haka duk garin da ya je ko da sun ɗauko makami ma sai dai su ajiye suna kallon giwa saboda ba su taba gani ba sai da Allah tabaraka wa ta'ala ya bar ya tattaro ya zo ya yada zango a gefen makka duk ƙasan sai da aka samu labari sai kowa ya kake kunnen sai yana jiran yadda za a rusa ɗakin kabalin ya zo ya yi ta tattaunawa da mutanen ku mika wuya ne ku yan kaɗan ne yan tsiraru ne na raina ku ni ba zan zaya yana faɗa da ku ba amma in kun ce za ku kare ɗakin to murku za ku zanyi suka ce a'a wannan ya fi ƙarfin mu suka ce ga ka ga ɗakin mu za mu fita mu bar maka gari sun da ɗaki da mai ɗaki amma mu mun yadda za mu bar maka gari ka gama abin da za a gama saboda ya fi karfin su ba yadda suka iya to ya kaga tun kafin ya shigo garin Allah tabaraka ala ya shirya masa abin da ba ya tsammani wa makaru makaran wa makarna makaran wa hum la yash'urun sai Allah ta'ala ya shirya musu lokaci guda kawai da aka tashi da safe sai ga abubuwa suna ta saukowa masu gudu suna ta gudu aka ce shi ma ai a lokacin Allah tabaraka wata'ala bai halakar da shi ba a lokacin gashi shugaba ne kowa tsoron sa ke ji ya tara runduna masu yawa amma sai da ya kasance yana gudu ya shiga nan ya shiga nan haka ya mutu alalace kamar yanzu yadda muke ganin shugabannin kasashe wanda suka shekara ashirin talatin mutum abin ya zama abin tsoro yanzu kuma sai ya zama abin tausayi sai zama abin tausayi wani ma an gwada maka bidiyon yadda yake masa ba za kalla ba saboda in ka san shi a da yadda yake ya gwada maka bidiyon ba za kalla ba kuma ka kalla ma bai da riba babu wata riba sai dai yanzu ya zama wa'azi gare ka kai ma kana kan mulki ka ɗane ko ka rike kankan to kai a hankali kana wulakanta mutane kana zaluntan su sai ka gyara ya zama da rasi gare ka to Allah tabaraka wa ta'ala ya halakar da wannan runduna saboda me saboda ɗakin sa mai daraja to duk wanda yazo yace zai fitine su duk wanda yazo yace zai fitine su sai Allah ya maganin sa kuma aka ce wani abin mamaki mutum fa zai je ya yi kisa a wani waje sai ya zo ɗakin kaba yana ɗawafi mutumin da ya kashe masa uba sai ya hatsu da wanda ya masa kisan ya kashe ubansa amma ba zai ce masa komai ba sai su yi ɗawafi tare su gama komai tare amma suna fita to hayaniya za ta kai amma suna ciki babu hayaniya to Allah ya ba su wannan zaman lafiya a makka ba a noma sai ka gama zaga birnin makka ba za ga gona ba kewayen makka ba za ga gona ba don wuri ne in ma duwatsu in ma yaki haka za ka gani yaki to yake za a kwashe waɗannan yakin a samu ainihin ƙasa a yi noma babu amma Allah tabaraka wa ta'ala ya kaddara kowane ɗan itace idan ka je makka za ka samu har da goriba da ba na jin daga najeriya ke kaiwa ko daga ina ne sai dai goriban su ya fi namu tauri amma hatta goriba za ka je ka gani a filin ohudu ko in ka fito daga masallacin kaba kafin ka je gida za ga goriba amma ba a noman gori ba a wajen sannan in ka je shago za ka samu yayan itace iri daban-daban kuma abinci duk wanda ya ce maka ya tafi makka da madina yunwa ta na ƙasaki to ba ƙauye ne ba gida gidaje bai san yaya zai yi ya sai abinci ba amma babu yunwa shi yasa za ka je da yunwa a haɗa maka rabin kaza da shinkafa idan ka cinye to gobe ba za ka iya cinyewa ba wannan yunwanka ta najeriya an yi maganinta an yi maganin sai kuma in ka dawo gida amma a ce a kawo maka abinci full irin wanda ake bayarwa na sabil ka cinye ka nemi ƙari yana da wahala shi yasa su da suka saba sai ga abinda suke bayarwa wannan gurasa guda ɗaya su ba sa cinye guda ɗaya sai dai su cinye rabi amma ka kai kaje da yunwa Najeriya za ka ga za ka cinye guda ɗaya ka nemi kari. sai a baka nono a cikin gora a kawo maka jos a kawo maka ruwa duk ka hada su gaba daya in ka ce baka koshi ba ma za su sake kara maka amma ka tabbatar gobe ba za ka jibga waɗannan abubuwa ba ba za ka iya jibga su ba ba a noma a wajen amma babu yunwa ko kuma kuna noma amma kowa ka dube sai ka ga idonsa ya fito tsilli tsilli saboda abin na akwai yunwa akwai rashin koshi Allah ya kyauka saboda haka ke sa aka ce hun kufari ahli makka su ne ainihin kafiran makka wancan lokaci da suka zo sai Allah ya canza musu aka ce akwai lokacin da aka yi yunwa duk wanda ya fito a cikin garin makka sai ga rana kamar guda biyu ne mutane ma yana ganin biyu ne saboda tsaban yunwa to shine fasaran alam tara ila alladhina badalu ni'matallahi kufran wa ahallu qaumahum daral bawa jahannama yaslawnaha wa bi'sal qarar وهذا هو المشهور الصحيح عن ابن عباس رضي الله عنهما وإن كان المعنى يؤم جميع الكفار أكتي كوديك وأن آية تكافي قوى لقوى دكا في تكافى فإن الله تعالى بعث محمدا للي ألا يأقوى نبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم رحمة للعالمين ومن يزمو رحمة جهلتو ونعمة للناس ومن يكفن تنيمة جمتاني ومن قبلها دون ذكر دون إيماني وقام بشكرها ya ainihin tsaya da godiya ga wannan ni'iman da Allah ya masa da kalal janna to a karshe zai shiga aljanna duniya ka ji dadi a lahira ka sake jin dadi kamar raddaha duk wanda ya mayar da wannan ni'ima wa kafaraha kuma yayi mata butulci ya kafirce da kalan na zai shiga wuta a duniya bai ji dadi ba a lahira ma ba zai ji dadi ba wa ana bi tufail anna ibn al-kawwan qala sa'ala aliyan akwai wani malami sai ya tambaya ali bin abi talib yace allazina baddalu ni'matallahi kufran wa ahallu qawmahum daral bawa qala hum kufaru quraish yawma badr sai dai ya takaita a ranar yakin badar ranar yakin badar mun dan bada bayani tunda sun fito za su kare dukiyoyinsu sun fito da mutane da yawa sun kai dubu da miyagun makamai to amma da suka yi kusa sai aka aiko musu da labarin cewa dukiyoyinsu din nan ta kubuta me ya kamata su yi su koma don abin da aka fada musu kenan ko koma kada a yaki amma sai aka samu manyan mutane suka ce a ai yadda muka fito ba za mu koma ba mutane za su raina mu sai mun je badar sai mun gwabza a badar saboda duk duniya a ji labari cewa mu ba matsorata ba ne mu ɗin nan mayaƙa ne har wani ma yana ƙarawa sai mun je badar sai mun yi shaye-shaye mun yi bidiri a wajen mata sun mana waƙa domin a san cewa mu din nan ba kan wallasa ba ne duk waɗanda suka yi waɗannan maganganu a bada ɗin gawakin su aka lauka saboda haka Allah ya ba su ni'ima ya ba su dama inda sun koma ba a yi wannan yaƙi na badar ba to da za su samu sauki za su ɗan ɗauki lokaci kaga mai musulunta zai musulunta wanda ba zai musulunta ba shi kenan amma da yake Allah ya riga ya kaddara sai an gwabza duk wanda ya cika baki sai Allah ya kunyata shi duk wanda ya alfahari sai Allah ya kaskantar da shi duk wanda ya gwada cewa kima wani ne to sai Allah tabaraka wata'ala ya gwada kasawansa sai yasa duk abin da kake ji kar ka zo ka buga kirji ka ce ni ka ce har ya ta ta ta ta ku taba ni ku gani ku taba ni ku gani to an ka zo kai wannan wata rana sai a taba ka sai ka kwana goma ba san inda kake ba kuma ba wanda ya sai fit yana yin fit shi ma za ta tara shi yasa babu alfahari babu jiji da kai babu gwada girman kai amma in Allah ya baka mulki sai ka ce da ƙarfin Allah ina dai kana so kai faɗa da mu ne to in Allah ya yarda sai na mulku ka amma ka ai a hakan ma akwai dan sassauci a ciki domin duk ɓaci ranka ka zo kana ce in Allah ya yarda wanda ransa ya ɓaci zai manta da in Allah ya yarda ai ga kenan baka kai wato baka yi nisa har ka lalace ba saboda haka shi yasa Allah tabaraka wata'ala sai ya kunyata kafirai a ranar yakin badar duk wanda suka cika baki to sai aka zo aka tsinci gawawakin su kawai Allah ya riga ya gama da su shine alam tara ila allazina baddalu ni'matallahi kufran wa ahallu qaumahum daral bawar shin kaga waɗanda suka ainihin canza ni'iman Allah da butulci da kafirci suka jefa mutanen su gidan halaka tunda mun yi bayani ai talakawa suna bin shugabanni ne wani lokaci talaka yana da ra'ayinsa amma bai sai amfani da ra'ayinsa ba dole ya hakura da abin da shugabanni suka fala sannan kuma in halakan ta zo ta haɗa ki da shugabannin duka ta tafiyar da su in ya zo an je lahira kuma Allah ya bambanta Allah ya kyauta waje alulillahi an dada Allah ya ce min ka karanta waje alulillahi an dada suka sanya wa Allah kishiyoyi da ya zillu an sabile domin su fatar gabarin hanyar Allah ai ja'alu lahu shuraka suka sanya wa Allah abokan tarayya liyudillu an sabili domin su batar gabarin hanyar Allah liyadillu an sabili domin su bace gabarin hanyar Allah shine bambanci wannan yudillu wannan yadillu idan aka ce yudillu sune za su batar wannan ya zama mabniyun lil majhul amma yadillu ya zama mabniyun lil ma'lum kuma duka ana karantawa amma ana liyudillu an sabili domin su bace gabarin hanyar Allah ajalu lahu shuraka a ma waɗanda suka bauta musu tare da Allah wada abun nasa ila zale kuma suka kirayi mutane zuwa ga bautan wani Allah su makala ta'ala shi yasa Allah ta'ala yake muhajjidan lahum yana mai musu gargaɗi wa mutawaddidan lahum yana mai gwada musu yaka ala lisani nabihi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam bisa harshen manzon Allah ya ce ka faɗa musu tamattau ku ji daɗi na kankanin lokaci zama duniya ke kara nawa ne jin dadin wanda Allah ya ba shekara tamanin ko ɗari a duniya shekaru nawa ne jin daɗin eh, ina tambayan manya shekara tamanin a cikin ɗari shekara saba'in ya kuke ragewa arba'in wanzan wani fa jin daɗinsa ya danganta wani jin daɗinsa tun kafin ya yi wayo ne tun yana yaro bai san me yake gudana ba bai san komai ba har zuwa lokacin da ya aure ya fara shiga rigingimu to shi daɗin sa baya ne daga lokacin da ya shiga rigima har ya mutu yana cikin rikici wani kuma za ka samu yana yaro ya sha wahala amma lokacin da ya zo ya aure na farko shekara ɗaya shekara biyu yana ta walwalansa kowa ya haɗu da ke sai ga yana yaƙi haƙori kawai to amma yanzu iyalai sun taru ya rasa ina zai sa kansa shi da za a ba shi dama ma gudu zai yi in ya gudu ya shiga gajin duguri ba za a sake samun ba daga can kuma sai ina sai karaba ba zai sake dawowa ba ko labarinsa ba za a ji ba to idan Allah ya masa tsawon kwana kai da kai aure kana da shekara 25 shekara biyar kai kana walwala sannan ka je shekara 30 abubuwa sun rude ka kama hanya ka tafi can gajin duguri daga can kuma ka yi gaba sai Allah ya kaddara ka kai shekara 80 ko ko 90 a duniya to daga 30 zuwa 90 shekaru nawa 60 kana cikin wahala don duk wanda ya gudu ya bar iyalansa to ba zai samu kwanciyar hankali ba ai mutane a da sun yi haka sai ga mutum ya gudu ya bar iyalai kuma ya je wani waje ya sake iyalai hankalinsa zai kwanta hankalinsa ba zai taba kwanciya ba abinda ya sa na ta kawo waɗannan abubuwa shine in ka ɗauko shekara ɗari shekarun da mutum yake jin daɗi wallahi ba su da yawa duk sauran damuwa ne balle ma yadda muke a najeriya nan yadda muke a yanzu a halin yanzu a duniyan nan wanda yau in ka tashi kana walwala gobe sai ka tashi da ɓacin rai sai ka wuli sukutum kana cikin ɓacin rai da damuwa in ya zo jibi ka samu ɗan sauƙi gata kuma wani ya zo ya sake lafta maka haka za a yi ta tafiya ومن fala في الدنيا فلا بد أن ma ya so wa ma ya يتقدر sama rayuwan kenan saboda haka shi yasa aka ce to wannan din ma da kuke gani na kuna ganin rayuwar duniya wani abu ne to Allah ta'ala ce kul ka fada muku tamatta ku ji dadi jin daɗin kuma dan kankani ne yasa duk wanda ya kudi daga baya ya rasa kulin duk wanda ya samu mulki daga baya ya rasa mulki duk wanda ya samu lafiya daga baya ya rasa lafiya sai ya ce da ma tuntunin bai samu wancan lafiya ba don bai san daɗin sa ba da bai samu mulkin ba don bai san daɗin mulkin ba da bai samu kuɗin ba don bai san daɗin kuɗin ba tun da kun san wani ai kuɗin da ya samu ya ji daɗi shine idan ya zo kuɗin ya kare kuma sai ya haɗu da rakin lafiya iri iri magani ma ya gagare shi to da bai samu wancan daɗi ba ai kun ga da cututtuka da yawa ba ma za su shiga jikinsa ba da zai samu sauki yana talakansa nan dai dan karamin cuta ne wallahi ba zai kwantar da kai ba in ka ka kwanta to ba za ka iya ba za ka yi taki bane ba za ka je neman abinci ba amma mutane da yawa yanzu da za ga suna ta neman abinci ka kyale mutane kawai kowa ka bincika sai ka samu baya da lafiya amma saboda tun da talaka ne haka zai haƙura ko taɗi wa matansa ba zai yi ba ko taɗi wa matansa ba zai yi ba saboda haka shi yasa ta manta ku ji daɗi na kankanin lokaci amma dai duniyan ba wajen jin daɗi ba ne shi yasa malamai suka ce wannan habaici ne wannan habaici ne wato an ce a to tunda an ce muku ku bari ba ku bari ba to shikenan tamatta'u eh, ku ji daɗi ku more duniya din amma dai ku sani fa inna masirakum ila Allah lalle makoman ku zuwa ga wuta ce eh, a nan duniya makoman ku zuwa ga wahala sannan kuma a lahira makoman ku zuwa ga wuta Allah ya tsare mu to shine malai yake cewa anan ay marji'ukum wa maw'ilukum ilaiha lalle makoman ku zuwa ga wuta ce Kamar kala ta'ala kamar yadda Allah ta'ala yake numati'um qalilan za mu ji yadda su daɗi ɗan kaɗan a nan duniya wanda yake cike da fargaba thumma natarruhum ila azabin sa'an nan mu buƙatar da su zuwa ga azaba mai kauri mai tsanani ranar tashin alkiyama wa qala ta'ala a wata aya kuma Allah ta'ala yake cikin suratu yunus mun karanta a can baya mata'un fi duniya jin daɗi ɗan kankani ne ana rayuwar duniya ko shekara ɗari aka baka balle man an baka shekara ɗari dole akwai lokacin da zaka rude tunda yana tsammanin ɗan shekara casa'in idan aka ce za a yi ta lafta masa nama kowace rana to ƙarasa shi za yi sai ka je shekara tamanin ko casa'in sai a ce maka ba za ka ci nama ba ba za ka ci kifi ba ba za ka ci gishiri ba ba za ka sha suga ba duk wani mai abu mai zaƙi wato ka kauce masa ba za ka sa kaya masu nauyi ba da ko kana sa kaya masu nauyi sannan AC ka rage AC ka rinka zama a iskan Allah da ko ka sake iskan Allah ka kama jabin iska to yanzu an ce jabin iskan ma an hana ka ka ainihin kunna shi don zai kara saka sai ga ana ta takura ka to wannan ma fa mun kai mutum ya je shekara 80 ko 90 kenan alhali wani tun daga 60 za a fara sa masa wannan takunkumi don Allah ya kaddara za kai shekara 100 kaga arba'in za ka yi baka jin daɗi ga ciwon siga wanda zai zai kama mutane duk ya takura su ga ciwon zuciya wanda yake kama mutane ya zo ya takura su ga na hawan jini rana guda sai ka ji mutum an ce farat ya tafi lahira eh? sannan kuma ga cututtuka iri daban-daban waɗanda suke san ɗan mutane yanzu an za a maka aski ma sai an ƙona in za a yanke maka farce ma sai an ƙona in ba haka ba an je an yi ma wani mai ciwon ƙes an zubar masa da jini an yanke shi to kai ma an yanke ka to ka shiga cikin adawa kenan ka shiga cikin masu yan ko ba daɗe ko ba jima ta ranar sai ya bayyana in ya bayyana ko ba za ka iya tolerating ɗinsa ba da ma'ana ba za ka iya da shi ba karshe sai ya ƙara saka to kaga ko ina a takure ake shi yasa ka ce mata on um fit duniya yin daɗin kankani ne ana rayuwar duniya kuma ilaina marji'uhum sa'annan kuma makoman su zuwa gare mu take inji Allah ثم نذيقهم العذاب الشديد فأنا متأنتنا مسو عذابا متأنني بما كانوا يكفرون saboda me saboda abin da zuwa kasance suna yi na kafirci Allah ya tsare mu saboda haka wannan wa'azi ne gare mu gaba daya ba wai ya tsaya kan kuraikawa ne da kafirai ba a dukkan mu ne gaba daya Tunda da yayi mun buga misali da zamanin Shehu Shagari lokacin Shehu Shagari akwai musulmi akwai wanda ba musulmi ba kuma waɗanda suka ji daɗi a wancan lokaci yanzu ina suke yanzu ina daɗin yake walwala a wancan lokaci a yanzu ina walwalan take ai dukan mu ne muke cikin wahala saboda haka ya zama darasi gare mu sai Allah ya ce mai قل لعبادي الذين آمنوا يقيموا الصلاة وينفقوا مما رزقناهم سرا وعلانيةً وينفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلال wannan aya kuma za ta yi kira ne ga bayan Allah ka kaf gaba ɗaya. akwai waɗansu abubuwan da ake so a aiwatar da su ba da yawa waɗanda in aka aiwatar da su sauran za su kasance masu sauke to bayan nan kuma sai Allah ya ambata mana ni'imomi manya-manya guda goma babu hannun kowa a ciki haka Allah ya kirkiro waɗannan ni'imomi in za gode masa ka gode masa maza gode masa ba ka shiga uku amma waɗannan ni'imomi guda goma su ne ayan gaba sai ne Allah ta'ala ya ce kul ka faɗa li ibadi ladina amanu ka faɗa wa bayina waɗanda suka yi wato imani da yake kullum ana kiran masu imani su ne wannan aka faɗa musu sako za su ɗauka su aikata kamar yadda ya dace yuqimu salata na farko su tsayar da sallah wa yunfiqu mimma razaqnahum sannan su bayar daga abin da muka azurta su wasu malamai suka ce zakka yake nufi wasu kuma suka ce taimako gaba daya tunda an san ba kowa ne mai kudi ba amma kun ga yayin sallah kowa yake yi yanzu a masallacin nan da muka yi sallah asuba muna sauraron tafsiri in ka zo zaka samu a to ga malam ya mallaka ya mallaki aka miliyan hamsin ga wani saurayi nan mai yawa yana da miliyan biyunsa ya ɓoye ga aran ma mai yawa yana neman dubu dari ma ya gagara abu ya gagara eh sausan nan ga ma'aikatan kamfani ba san abin da ya tara ba to ga abin nan shi ma mai yawa yana da miliyan ya kai saba'in a ajiye ga waɗanda suka yi ritaya su kuma ba mamaki miliyoyin ma barkatai ne ba zan yau eh waɗanda suka tara to in ka zo kana tafi kana tafi sai ka zo sai ka samu talaka sai ka samu mai kuɗi sai ka samu mai babban matsayi sai ka samu ɗan siyasa sai ka samu ma'aikacin gwamnati babban ɗan boko sai ka samu wani shi kuma gashi saurayi ne shi duk jarabawan ya yi sau goma amma bai ci ko ɗaya ba amma gashi ya zo ya zauna yana sauraron karatu ana abu yana Allahu akbar eh sannan ka ji haka ga mutane daban-daban da shi yasa aka ce sallah tana hada kowa da kowa to shi yasa aka ce wajen ciyarwa ma kai daidai gwargwadon abin da zaka iya malam yana da miliyan uku kai kana da miliyan hamsin ƙaran ma yana neman miliyan yana neman dubu ɗari ma abu ya gagara in aka takura shi gaba ɗaya da ƙyar za a samu dubu biyar kuma ka karbi dubu biyar ɗin nan sai ya wuni yana zazzaɓi saboda aka karbi dubu biyar eh to abin da ake bukata kai saurayi mai naira miliyan uku ai za ka iya taimakon da za ka yi a cikin naira miliyan uku za ka iya ba da kyauta da sadaka da alheri kai mai miliyan hamsin kai ma akwai abin da ka iya yi yana iya wa ka ɗauko miliyan biyar ko wani abu ka bayar fi sabilillahi ka rarraba ko da wa danginka sun kusan ana raba wa dangi ba ce fi sabilillahi saboda yan uwa ne in wani kawun kan kace fi sabilillahi sai ce ni zaka bani sadaka ba zan karba ba eh, in ma ya girmi mahaifiyarka sai ya ce ko ita ba za ta bani sadaka an karba ba ce balle kai to shi yasa dangi abin da ake musu kawai shiru ake yi a bayar eh, ko tsakani ma zaka bayar ka yi shiru abin ka ka bayar ya fi maka sauki to kai kuma alaran ma kai ma da kake da naira dubu biyar wannan an karba zaka wuni kana zazzabi ai a cikin dubu biyar din nan zaka iya bada wani saboda mai yiwa wani abin nan zai zo yana ce da Allah ka taimaka min ko da naira ɗari kana da shi taimaka min da naira ɗari to kana da dubu biyar dun ka ɗauki ɗari ka bayar shine mene to dalilin da yasa aka ce wannan aya tana maganan bayarwa ko kyauta to ba zakka bane tunda Allah ta'ala ya ce yuqimu salata wato kamar lailai su tsai da sallah wa yunfiqu mimma razaqnahum kuma lalle su yadda ga abin da muka azurta su sirran wa alaniya da koye da bayyane yanzu akwai kai kana da miliyan hamsin yana koye ba wanda ya sani to kaga sai ka zo ka ce bayan an taki sai ka ce malam ina son magana da kai karfe tara ka jira ne a gida ni kuwa ka karfe tara tunda na san kana da miliyan hamsin karfe tara daidai zan zo in jira ka eh, daman ka zaga ne ka je ka ce to shikenan ka je ka yi lissafi ka fitar da zakka abu kaza sannan kuma kana son ka bada fi sabilillahi abu kaza sannan kuma tun da kai kake mana tafsiri to kai ma ya kamata a ce a sama maka waɗansu maƙudan kuɗaɗe yadda wato tafsirin nan zai ta tafiya ba tare da tangarɗa ba kaga sai ka zo ka ce to gaki amma ni a ɓoye ne ba na son ko ƴan uwana ba na son su sani ga naira miliyan goma mala ai sai na kwana biyu ba zo tafsiri ba eh, eh ah, miliyan goma wasa ne ai duk wani tsohon baki ko na biya mutum ya ce ai ka biya ni zan ce ka rike kawai ci gaba ka zama to wa niyatan akwai wanda kuma za ka bayar da shi a fili saboda haka wanda kaga ya bayar a fili ko naira dubu ɗari ko naira dubu goma ko naira ashirin ko miliyan guda ko fiye da haka to kai masa kyakkyawan zato karka ce yayi ne saboda riya ko yayi ne saboda zai zo ya taka nan gaba ba ruwanka da wannan wannan tsakaninsa da ubangijinsa saboda haka an ba da dama sirran ko dai ayi a boye wa alaniyatan ko kuma ayi a bayyane wani lokaci idan mutum yana da hali to idan zai yi waɗansu ayyukan alheri sai ya boye in ba haka ba matanka adawa ƴaƴanka adawa iyayenka adawa ƴan uwanka adawa abokanka adawa sai ka samu ba wanda zai maka addu'a mai kyau me ya kai ka yi tunani ga abin da ya kamata ka yi sai ka ji wani abokin ka yana cewa ka duba ka gani duk tarayyan mu da wani ya je dauki miliyan kaza ya bada wani mu muna nan tun bai da komai muke tare ba abin da yake raba mu sai bacci ka ji faɗan maula ne ba amma kuma yana cika baki a wani waje duk maula yake maka haka sai ce amma maimakon ya bani to akan ka haifar da wannan adawa da maganganun da ba su dace ba to gara ka ya boye za ga waɗansu mutane za su ba da kyautansu ko suka fitar da zakka sai su kai wani waje ana raba zakka a wani waje ba san wa fitar da zakka ba alhali wanda ya fitar da zakkan yana tsakanin ku kuma kuna ta kuka da talauci saboda ya duba ya ga baku da tarbiyya ya duba ya ga baku iya kiyaye kalmomin bakunan ku tunda inda zai canza mota sai ka jance matsiyaci kaga ya canza mota maimakon a yi masa addu'a ta fatan alheri sai idan ka ga mai kuɗi ya canza wani abu sai ka kai masa kyakkyawan addu'a in ka masa kyakkyawan addu'a fa za ta fada a kanka ne wata rana yana canzawa sai ce wannan mota dama ni na gaji da ita bana awanta, kana bukata ne a ni ka yi. ai ni ka in dai ka bani kenan to ka ɗauka. ka yi kyakkyawan addu'a kyakkyawan addu'a ta fada a kanka amma da ka ganki kace matsiyacin da ya canza mota to wallahi ka yi ta zama za ka yi ta zama cikin tsiya sai ya fidda zakka sai ya ɗauka ya je ya kai can bura ko gaba da bura ko ma sai an tsallaka kai kana nan aboki kana fama kana kwana baka da abinci kuma kana makwabcinsa ya je ya raba zakkansa a can ya ce shi baya son ma a san wane ne ya bayar kai kuma kana ta zaginsa kana ta fama da tsiya shi kuma yana ba da zakkansa a can ai kaga mummunan addu'an ta koma kanka saboda haka dole ya hankali eh, sirran ta min qabli an yace yau la bayun fihi wala khila wannan shine darasin mu na gobe insha Allah ta'ala abinda muka fada daidai Allah ya ba mu lada abinda muka yi kuskure Allah ya gafarta mana subhanakallahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk wa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh Thank you.